يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الحدي هدى محدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kaman yanda muka yi ta alƙawaranta cewa idan allah madaukin sarki ya hore mana mun sami dama da lokaci za mu zo za mu gabatar ma 'yan uwa da wa'azi da nasiha da jawo hankali wanda yake ɗauke da taken matakan tsarin kai wanda wannan wa'azi zai dobi wani janibi daga cikin jawanib ne na abin da yake da alaƙa da yadda ɗan adam zai bi ya kara kan shi daga faruwan wasu abubuwa da baya so wanda waɗannan abubuwa za su iya zame mai matsala a duniya a wani lokaci su zame mai matsala a alahira a wani lokaci kuma matsalan alahira ce kai tsaye za ta faru muddin yi sakaci da waɗannan matakai wanda aka tsara aka zayyana aka nuna ya kula shi kuma sai bai kula da su ba to idan muka lura hatta gwamnatoci irin na yau waɗanda suke na duniya da suke jagorantar al'umma za mu ga suna da irin nasu matakai na tsaro kowanne da irin yadda yake kallon al'umman da yake jagoranta da kuma abin da suka mallaka na dukiya rayukansu da dai sauransu da irin yadda suke da bukatuwa zuwa ga iya kare su ƙila ana zambatansu ne to wani irin tsaro zai bada dangane da ya kare mutanen shi daga zamban mazambata ƙila ba zamba cikin aminci ake masu ba tare sake a kan hanya a an shi masu dukiyoyinsu a wani lokaci ma har a hallaka su to sai ga gwamnatoci suna ƙoƙarin saka matakan tsaro a kan hanyoyi a ƙila bin su gidaje ake bi a bi su gidaje a anshe dukiyoyinsu a ma iyalansu fyaɗe har ma a wani lokaci a hallaka su to sai ga gwamnatoci a wani lokaci sukan kafa jami'an tsaro da za su rika bi a unguwanni suna ba jama'a tsaro a wani lokaci su unguwannin ne da kansu da tawa suke zama sai su kafa ƙungiya irin na 'yan sintiri da za su iya kare su daga abubuwan da ba su so hatta ɗaya ɗakun jama'a ma akan same su da irin nasu shirye-shirye da matakai da suke bi wajen su ga sun tsare kuma sun kara kansu daga abubuwan da ba sa son ya same su ina fatan bun gano wannan da kyau to gwamnati irin ta Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ba taɓa yin gwamnati irin ta ba kuma ba za a yi ba to shi ma Allah maɗaukin sarki ya saka matakan tsaro irin wanda suka dace da shi kuma ya umarci bayan shi daga matakan tsaron da yake son su masu ɗauka su tsare kawunansu annabin rahama kuma ya zo ya kwashe shekaru 23 yana karantar da mutane addini a tsakankanin wannan addinin har yake karantar da mutane matakan da za su tsare kansu ina fatan mun gano wannan da kyau na daga ciki Allah maɗaukin sarki ya saukar da surori guda biyu wanda kai tsaye waɗannan surori a matakai ne da hanyoyi da ake bi da sinadarai na tsaron kai akwai falaki akwai kuma nasi sannan jefi-jefi cikin alkur'ani in an kai an komo sai ka ji allah maɗaukin sarki yana yin umarni da wasu addu'o'i da wasu zikirori wanda muddin mutum ya kula da su to zai tsare kan shi daga faruwan duk abin da baya so a nan gidan duniya da kuma gobe kiranin gobe kiyama kuma ina son jama'a ku fahimta hatta cizon sauro wannan da yake cizon ka in ka kwanta bacci da kudin cizo da in ka kwanta zai cije ka ko zuma da in an taso ta za ta biyo ta cije ka ko runa kai hatta karara wannan da zai shafi jikinka ka ji ƙaiƙayi in ka kula ka kiyaye da matakan zikirorin da za mu zo za mu ji da addu'o'i a nan ko kwaya ɗaya ba zai same ka ba za ka yi kwanta ka bubbuɗe a duniyar sauro in ka kula da ƙa'idojin da za a zo a gaya ma na matakan tsara kanka da annabi ya karantar kuma ka kula da kai kan naka ikai e ikai e to wannan sauro ba zai cije ka ba tsinnaka ba zai cije ka ba kunama ba za ta harbe ka ba maciji haka ballantana a kai cancan sama ce shedanin aljanu su iya shiganka ko a ce a yi ma asiri asiri ya tasiri a kanka ina ba ta mun gano wannan da kyau to ina son jama'a ku fahimci kenan a bisa irin waɗannan bayanai da ake yi yanzu kuma da ake nufin za a zo a yi kenan wannan lakcin za ta yi tsawon gaske ko mun gano wannan da kyau ko domin na daga abin da za mu zo a muƙaddima da za a ji wanda na rubuto ta da larabci kuma so nake mu karance ta tsaf abi matakan nan ana karanta su ɗaya bayan ɗaya don mutane su fahimta su fa'idantu kuma su ɗauki matakin kare kansu domin za ku zo ku ji addu'a da annabi ya bada wanda muddin bawa ya karanta ta yayin kwanciya bacci Allah zai turo mala'ika saboda tsaban tsaro cikin rigan baccinka ko singlet ɗinka da kasa nan zai shiga yana baka tsaro yana baka kariya ba abin da zai taba ka to me ke sa da yawa yawan mutane za su yi wannan amma kuma su kwanta bacci sai su rika haduwa da matsaloli na miyagun mafarkai mun gane na firgici cikin dare kana kwanci wani tsawarika ya la'anta ka ya maka wani abu me yasa duk da wancan zikiri da wancan addu'a da kai amma ga abin da ya same ka wani zai ce ya kwashe wata da watanni shekara da shekaru yana addu'a amma shiru yake ji to wani sai an karantar da kai lafuzan addu'a an karantar da kai irin addu'an da za ka yi zikirori sai an gaya maka ga yadda ake yin zikiri zikiri iri kaza in ka yi shi wannan maimakon lada zunubi ma za ka same shi in ka yi maimakon ka samu tsari a kare ka daga abubuwan da baka so wannan ma zai iya jawo maka matsaloli waɗanda ba sa ƙarewa ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa wannan wa'azuzzuka ko lacca za mu fara fitar da su daga yau zuwa kuma ba mu san adadin ko guda nawa za a yi ba allah maɗaukin sarki shi ya san wannan kuma haƙiƙanin gaskiya ita wannan muhadara mun ƙirƙiri yinta ne sakamakon taya ɗaya daga cikin 'yan uwa wanda Allah maɗaukin sarki ya azarta shi samun ƙaruwa irin na aure wanda auren za a ɗaura shi ne tara ga watan rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 1431 wacce za ta yi daidai da 22 ga watan mai shekara ta da goma. wannan ɗan uwa namu shine abu yusuf al-asad bukhari bin muhammad al-arabi wanda an fi sanin shi da cewa barista bukhari muhammad balarabe kuma da amaryan shi mai suna maimuna sa'id dukku muna yi masa addu'a da cewa allah maɗaukin sarki ya sa masu albarka allah maɗaukin sarki ya zaunar da su lafiya iyayensu da suke tarbiyyansu har suke sa ransu auratar da su a wancan lokaci da ake sa ran zuwan shi Allah maɗaukin sarki ya saka masu da dukkanin alkhairai na duniya da kuma lahira Allah maɗaukin sarki waɗanda kuma ba su samu dama da zarafi da yanayin auren ba ka sauwake masu Allah maɗaukin sarki ka sa mu dace kuma ka jagorance mu cikin abin da za mu faɗi mu faɗi daidai sannan ko mai aiki da abin da yake ne daidai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace bayan wannan ishin fiɗa da muka yi a mukaddima na farko wanda ita mukaddiman tana ɗauke da jimillan abin da muke son mu tattauna ne tun daga farkon waɗannan muhadarat izinin Allah har zuwa ƙarshen su. shi yasa mutane su tsaya su ji abubuwan da za mu tattauna ba abu ne kwaya ɗaya ba abu ne masu yawan gaske idan aka ce matakan da za ka bi ka tsara kanka za a iya cewa wani mataki za ka bi wajen tsara kanka daga zina annabi ya baka wannan matakin yace ya ma'ashara shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa a aghaddu lilbasar wa ahfazu lilfarj wannan kaga mataki ne da zai kare ma ganinka ya kare ma farjinka ya kare ma tunaninka ya kare ma jinka ya kare maka mutuncinka duniya da lahira kaga annabi ya baka tsaro a nan me matakin shine yi aure amma da sharaɗin sai kana da ba'a mun gano wannan da kyau ko matakin da zai kare kai kiyaye ka ka tsare kanka daga gulma duk manzon Allah ya faɗo wannan ko mun fahimci wannan da kyau ko matakai iri-iri akan abubuwa annabi ya faɗe sai dai mu kamar yadda bayanai na suka gabata cewa za mu karkatar da wannan maudu'i namu ne zuwa ga askar da kuma wasu daga cikin addu'o'i wanda ake fatan al'umman annabi su san su kuma su kula da yinsu shi yasa a shimfidan wannan yan muzakira, malai ce fahazihi dirasa jadida an ahmiyati du'a fi hayatil mu'min wannan wani darasi ne na musamman wanda ya fito a bisa wani irin sura da kama kyakkyawa wanda zai magana zai tattauna dangane da mahimmancin addu'a a cikin rayuwan mutum mumin addu'a abu ne mai matukan mahimmanci a rayuwanka ya kai mumini idan kai mumini ne wanda ka yi da Allah subhanahu wa ta'ala za gane cewa addu'a ɗaya daga cikin ibadu ne da Allah maɗaukin sarki ya wajabta shi ga bayan shi wanda yaljawo ilallahi tabaraka wa ta'ala bihi bawa yake ƙoƙarin neman kusanci ga mahalicin shi yake watsi da kowa ya rike Allah yake matsan Allah maɗaukin sarki ya cittun kuɗe kowa zai yi wannan addu'a ne daf'an li makaruhin au talaban li ko dai wani abu ne na cutarwa zai same ka kake fatan Allah maɗaukin sarki ya tun tunkuɗe maka wannan abin da baka so to sai ka ɗaga hannu ka bi matakai da ƙa'idoji na addu'a sai ka roƙi Allah maɗaukin sarki kan wannan bukata naka ko kuma kana nema da fata ne na Allah maɗaukin sarki ya saman maka wasu alkhairai masu ɗimbin yawa wanda kai ɗin nan kake buƙatansu, to sai ka bi ta hanyar addu'a ta hanyar kamun ƙafa ga Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko? mala ya ce inda shiddati warraha ana yin wannan addu'a ne a sanda mutum ya tsinci kanshi a hali na tsanani hali na kunci hali na rashin lafiya hali na gamewan bala'i da fari da musibu warraha da hali na yalwa hali na aminci hali na zaman lafiya da annashuwa ana san a dukkanin waɗannan halat a samu bawa muddin mumini ne yana mai roƙon Allah maɗaukin sarki ko da ko ba abin da yake ka, sai ka ɗaga hannu wannan halin da kake ciki da ka aminta cewa Allah maɗaukin sarki kana fatan ya dawwamar maka da shi har zuwa tashin kiyama mala ya ce mutum zai yi addu'a ne a halin tsanani da kuma halin yalwa sai ce ala haddin sawa a bisa yanayi iri ɗaya yadda kake matsawa wajen roƙon Allah a lokacin da kake cikin halin damuwa haka ake son ka matsa wajen roƙon Allah maɗaukin sarki a halin da kake cikin yalwa kake cikin farin ciki babu wani abin da ke damunka shi ne sai mala ya ce na tanawalu fi ha jawanibin adida ta ta'allaka bi du'a'i wa adabihi Lallai a cikin waɗannan bayanai da muke fara fitar da su daga yau za mu waiwaye wasu ɓangarori ne masu yawan gaske wanda waɗannan ɓangarori suna da alaƙa da addu'a da kuma ladubban addu'a jama kunga tun daga yanzu an fara bayani akan abubuwa guda nawa aƙalla abu biyu za a yi magana akan ita kanta addu'a sannan na biyu za a yi bayani dangane da ladubba na yin addu'a yana daga abin da ke jawo maka matsala kaga kana ta addu'a kana ta addu'a ka ce abin da ya shiru har yanzu ba ga ijaba ba to ɗayan abu biyu ne ko dai ya kasance addu'an da kake yi ba ka yin ta daidai ko kuma ya kasance akwai wasu ladubba na addu'ar wanda lalle ba ka kiyaye waɗannan ladubba ya sa Allah maɗaukin sarki baya karɓan abin da kake roƙon shi ɗin jama'a mun gano wannan da kyau ko dole ne ka kiyaye waɗannan addu'ar da kuma ladabbar addu'a kuma za mu magana a kansu na uku shine wal amakin za a yi magana a kan wasu wajeje na musamman da ake yin addu'a kuma ake sa ran Allah maɗaukin sarki zai karɓa addu'an nan ya biya bukata nan da nan ina fatan mun gano wannan da kyau sannan kuma za mu bayani dangane da wasu wajeje na musamman da ake yin zikirori wanda ake fata da sa ran in kai zikiri a wannan waje Allah maɗaukin sarki zai karɓa kuma zai biya maka buƙatanka sannan za mu bayani akan wasu wajeje na musamman da lalle idan ka samu kanka a wannan waje to ga zikiri na musamman da ake son ka yi ko don neman amfani gare ka ko kuma don tunkuɗe wani damuwa da ake sa ran ya faru da kai muddin in ba kai irin wannan zikirin ba kenan in kai zikirin za ka samar da matakai da za ka tsare kanka daga faruwan wani abin da kai ɗin nan ba ka san shi sannan wal'aukat za mu bayani dangane da lokutan yin addu'a lokutan da ake karɓan addu'a muddin an yi da kuma wasu zikirori na musamman waɗanda suke da lokaci na musamman da ake yinsu ina fatan mun gano wannan da kyau misali yanzu muna cikin yanayi ne da hali na damina akwai yanayin da sanda ake ruwan sama aka yi cida ko abin da malayin bahaushe ya fi sanin da cewa aka yi tsawa irin aka yi rugugun ɗin nan walƙiya ta walƙata aka kwantsama wani irin ƙara mai firgitarwa to akwai addu'a da zikiri na musamman da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karantar bawa zai yi a daidai wannan wajen jama'a mun gano wannan da kyau ko to shine bayan mun yi bayanin irin addu'o'in da ake yi a san da ake ruwan sama sannan da iznin Allah za mu bayani dangane da wani zikiri ake son ka a lokacin da wannan shida ko tsawa aka buga ta aka motsa ta ina fatan mun gano wannan da kyau a takaice za ka ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min haifatihi tsarki ya tabbata ga sarkin nan guda ɗaya tilo wanda babu wani wanda ya kama da shi wanda mala'ika ra'adu yake yin tasbihi gami da tsarkake shi mun gano wannan da kyau ko kuma a sanda wannan abu yake faruwa mala'ikun Allah gaba ɗaya suna kewaye da shi ne wannan shi ne ma'ana na kai tsaye na wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa ya umarce ka kayi da wannan zikiri a sanda aka yi tsawa subhana yusabbihu me ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min khifatihi mun gane bala yace lokutan da allati yustajibu Allahu tabaaraka wa ta'ala fi haddu'a za a bayyana man kuma wasu lokuta na musamman da ake sa ran kana yin addu'a da farau da kasawa Allah maɗaukin sarki zai karɓa kai tsaye kamar yadda annabi ya bayyana cewa a ranar juma'a akwai wata sa'a guda ɗaya tallin tal kuma lokaci ne ɗan kaɗan ɗan fil haka bawa musulmi ba zai dace a wannan lokaci yana ambatan Allah yana roƙon buƙatun shi face sai Allah maɗaukin sarki ya biya mai to ire-iren irin waɗannan lokuta za a zo a bayyana maka su sannan kuma a kwaɗaitar da kai wasu zikirori da wasu irin kamun ƙafa da kirari da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wasu addu'o'i masu ƙarfi da annabi ya kasance yana yi waɗanda suka tattaro alkhairan duniya da lahira alkhairai gare ka iyalanka ‘yan uwanka aminanka makotanka da kowa wanda zai samu shiga kai ma ka samu ladan shigar da su da kai ina fatan mun gano wannan da kyau sannan na gaba mala ya ce wa mawane wa ijabati du'a'i sannan za a yi maka bayanin abubuwan da ke hana an san addu'a ko da ka kiyaye waɗancan abubuwan ka yi addu'a mai kyau ka kula da ladubban addu'ar sannan ka je wasu wajeji masu darajoji na musamman da ake an san addu'a sannan ka kiyaye lokutan da ake sa ran an san addu'an da dukkanin matakan da ake san ka kula to faka ka sani akwai wasu abubuwan da muddin suna tattare da kai kana aikata su to za su hana addu'an ka ko kayi Allah maɗaukin sarki ba zai karba ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kenan za a baka wani antivirus mai karfin gaske da za ka rike wanda zai fada ya rushe ya wargaje duk wani abin da zai hana addu'an ka karbuwa ina fatan mun gane wannan da kyau kuma su waɗannan abubuwan suna tare da kai ne duk wani abin da kaga Allah maɗaukin sarki ya ce yi za a yi ba faɗi za a baka to kai da kanka ne ɗan adam kake jawo ma kanka rasa waɗannan abubuwan domin Allah da kanshi ya ce zaharar fasadu fil bardi wal bahar sai ce mai bima kasabat aidin nas duk wani bala'i da kaga ya faru a teku da wasu musibu da ke faruwa a tudu to ba komi ya sabbaba su ba sai irin abubuwan da hannayen mutane suke girbo masu sai Allah ya ce li yuziqahum ba'd alladhi amilu wai ma wani bangare ne na katobaran da suke aikatawa za a dandana masa a nan duniya sauran ma tukuna sai ba su tuba ba a lahira Allah ya ce yana yin wannan ne la'allahum yarji'un tsammanin kila ba mamaki su janye su koma da baya su daina abin da suke wanda Allah baya su jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to za a karantar da kai mawane wasu abubuwa da suke hana an san addu'a wa afatihi sannan kuma gaya maka aibubbukan waɗannan abubuwa da wasu daga cikin addu'o'i da in kayi suna ɗauke da wasu aibubbuka da za su hana a karɓa addu'anka don ya kamata ka gane wannan kai a karan kanka ko wasu ayyuka da za ka riga aikatawa waɗanda su waɗannan abubuwan za su hana in kai addu'a Allah ya karba, ko da ko ka kiyaye ƙa'idojin addu'an gaba ɗaya sannan akwai itar wanda in ka ɗibi wasu abubuwa ka saka a ciki to Allah maɗaukin sarki baya son waɗannan abubuwa ba za a karɓa ka ba to duk za a faɗakar da kai da izinin Allah a cikin waɗannan bayanai da za a karantar da kai domin ka kiyaye dan waye gari ka zama daga cikin mujabud da'awa kana ɗaga hannu kace Allah bukata na kawai sai a ce ku yi mashi mun gano wannan in ka kara kace Allah bukatan wani sai Allah ya ce ku yi mashi yasa annabi yake cewa inna min ibadillah lalle akwai daga cikin bayan Allah mallau aka sama ko alallahi la'abarrahu da zai yi rantsuwa da Allah madaukin sarki akan wani abu to sai Allah madaukakin sarki ya kubatar da shi mun gano wannan da kyau ko a wani yace rubba ash'asa aghbar madfu'un bil abwa so da dama za ga wani ba bakin komai ba kaca kaca shi ba wata tsiya bace cikin al'umman shi in ma yaje gidan manyan mutane ko waran shi ake in ya je neman ceto ba a ba shi ceto da zai je beli wajen 'yan sanda a police station ba za a yadda da shi ba amma darajar shi a wajen Allah ya kai ga in ya daga hannu ya ce ya Allah zafin nan yi ma mutane yawa a cire an jima sai kaga wani irin yanayi mai daɗi da ya fi iya kwandishan daɗi nan take in ya faɗi faro da kasawa Allah zai mashi ba don komai ba sai don ya kyautata ya gyara alaƙan shi da mahallicin shi sannan abin da yake roƙon babu afat babu wasu aibubbuka da wasu illoli a ciki to shine za a ƙoƙari a cikin waɗannan muhadarat da iznin Allah an karar da kai waɗannan abubuwa domin ka kiyaye Allah ya sa mu dace mala ce wa bayanu kaifa yakunu mu'min kuma za a yi bayani da yanda mumini zai kasance mustajabu da'awa ya za a ka zama kai Allah yana karban addu'an kai sai mun gano wannan da kyau ko ka zama irin sa'ad mun gane sa'ad ɗaya daga cikin manya-manyan bayan Allah ne wanda in ya daga hannu ya roki Allah kai tsaye Allah madaukakin sarki yana bashi abin da ya roka kuma manzan Allah ne ya mai addu'a kuma annabi ya kaya mai ɗaya daga cikin ƙa'idoji da za ka kiyaye ka kula da muddin in ka roƙi Allah maɗaukin sarki ka shi kuma Allah ya alƙawarin zai maka an samu wani ya yi masa'ad irin wannan ƙage da ƙazafi a wani lokaci ya ci mutuncin shi a bayanan jama'a ya mai abubuwan da bai ji daɗi ba ya ce to kai mai sharri uku ni kuma zan maka addu'a uku to za mu zo mu ji irin addu'o'in da sa'ad ya mai mun gane wannan da kyau ko da kuma irin yadda addu'in suka kama shi kai tsaye da bala'in da ya samu kanshi daga ƙarshen rayuwan shi kun gano wannan da kyau ku za a buga misalai irin waɗannan abubuwan da izinin Allah kamar na Uthman yana daga cikin mujabar da'awa lokacin da Usman ya ɗaga hannu ya roƙi Allah duk abin da ya roƙa saboda ya gyara alaƙan shi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ma Usman abin da ya roƙa lokacin da aka zo aka tsare shi a gidan shi 'yan tawaye sun zo za su yi mai juyin mulki wani taƙadari ya shigo gidan shi matan shi ta taso sai wannan mutum ya sa hannu sai ya tsinke ta da mari Saidna usman ya ce ya allah ka makantar da shi ya allah ka sara hannayen shi ga guntule kafafin shi ya allah ka kashe shi kafiri Allah ka ƙuna shi a wutan nama. ya ce sai ya ji wani irin tsawa ya kama shi da wani irin shokin haka ya fita a guje yana ta gudu bai san inda zai je ba ya shiga cikin dokan daji ya je samu wata ‘yan buka ya faki gaban shi na faɗi ya ce yana cikin wannan buka cikin dare kawai sai ga wani mutum ya faɗo ya danne shi ya sa tsita kaya sassoke idanun shi ya zaro takobi ya sara hannayen shi da kafafuwan shi yana ta ihu a haka yana ta ihu a haka can sai wani ya ji ihun shi zo wuce ya ce bawan Allah mai ke faruwa ya ce addu'an waliye ne ta kama ni sai na usman gashi gashi gashi inda muka yi da shi ya ce abu ɗaya yake jiran ya same shi ne ya mutu ya shiga wuta sai wannan mutumin ya danne shi ya sa wuka yanka shi jama'a mun gano wannan da kyau ko addu'a ce in ka kiyaye alaƙa tsakanin kai da mahalicinka kana yin da kai tsaye sai ga Allah madaukin sarki ya sa kaya wani ko jarabawa ne za ka shiga in ka zama cikin mujabar da'awa in ka ɗaga hannu ka ce ya Allah duk abin da za a yi mana jarabawa na a gobe Allah ka sa an karanta shi a yau kuma in fahimce shi kuma in rubuta daidai sai ga kayan karatun minti talatin kana shiga ɗakin jarabawa sai ga abin da ka sani ne ka iya tun kana ss1 mun gano wannan da kyau ko kamar misali a ce za a ma jarrabawa ne kana shiga kawai sai a tambaye ka me sunanka sai ga jarraban ta yi sauki sama da wannan ni dai na san duk wanda na aka tambaye shi sunan shi dai zai faɗi sunan babanka ba ya sunan garinku ka faɗi a ce me lamban wayanka to je ka ka ci distinction shikenan magana ya kare ina fatan mun gano kana zama mujabar da'awa magana ya kare inda za ka zama kayi wata daga cikin jarabawa ba mata ƙetare ka inda kai mujabar da'awa ne in ka ɗaga nu ka ce ya Allah ka san ga uzuri na Allah ka sa in jarabawa sai ga kafi cin ta ma wancan din shi lakcaran da zai sa maka baka yi ba baka zo ba sai Allah madaukakin sarki ya canza dama abin nawa ne ne sai rubuta ce kaga bawan Allah na ikon Allah yanzu ka wani uziri ne ko kila mahaifiyan shi ne ma ba ta da lafiya ko kila shi ne bai da lafiya shi da kanshi ta kawo maka uzuri ya ce to shi kenan ku ba shi iya kawai wa ma zalika ala bi aziz wannan bai gagara Allah ba Jama mun gane wannan da kyau ko duk abin da ka roƙa wajen Allah Allah zai maka in ga zama cikin mujabar da'awa Abdullahi dan Haram mahaifin Jabir dan Abdullahi ne shi ma yana daga cikin mujabar da'awa kai shi saboda ma kasancewar shi mujabar da'awa ne bayan rasuwar shi sai da ya addu'a kuma Allah madaukin sarki ya biya mai bukatun shi jama'a ka kiyaye alaka tsakanin kai da mahallicinka magana ya kare sabon annabi sun kiyaye alaka ne tsakaninsu da annabi alaka tsakaninsu da mahallicin sai suka zama mutanen kirki tun a duniya Allah madaukin sarki ya tattara su gaba ɗaya ce aljanna duk wani abin da suka yi ma Allah Allah ya saukar da aya cikin Qur'ani ya ce ya yarda da su saboda sun gyara alaka tsakaninsu da mahaliccinsu sun taimaki addinin Allah sun taimaki annabi sun kiyaye martaban gidan annabta sabon annabi duk abin da ake nema sun yi shi yasa Allah ya masu wannan tukuicin kuma kaɗinsu ne ba ƙwaya ɗaya da aka cire shi yasa in Allah madaukakin sarki ya tashi masu gafara sai ce muhajirun kuma sai ce al ina fatan mun gane wannan da kyau to shi abdullahi ɗan haram bayan da ya kashe shi a ranar yakin ohud ya daga hannu ya yi addu'a mun gano wannan da kyau ku domin wata rana ne annabi ga jabar jadar ɗan shi ya zauna ya tagumi duk abin duniya ya ishe shi to sai ya tambaye shi cewa na lafiya mai ke faruwa sai ce wallahi bai san halin da mahaifin shi yake ciki ba ya ce in dai halin mahaifinka ne kwantar da hankalinka tun da wani ke rasuwa a duniyan nan allah madaukin sarki bai taba magana da shi ba sai mahaifinka saboda karama ma mahaifinka cicciɓo shi allah ya cancan ya ajiye shi a kan al'arshi ya ce mai kake so a yi maka jama'a mun gano wannan da ke ku. ya ce ya allah ni abin da nake so shine a maida ni duniya in yi jihadi a ƙara kashe ni a ƙara maida man da rena a maida ne duniya in ƙara yin jihadi a ƙara kashe na hasso saba'in sau da irin abubuwan da ya ga Allah maɗaukin sarki ya tattalar ma mutumin da ya mutuwan shahada sai Allah ya ce ina aina ya alkawari kuma duk wanda ya ƙetaro gadon barzahu bai komawa kai dai roƙi wani abu shine sai ya roƙi cewa Allah maɗaukin sarki a ba 'yan bayan labarin halin da muke ciki shine Allah ya tabaka labari a cikin alkur'ani wala ta saban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata wa kaza kaza kaza kaza aka ba labarin duk abin da suke ciki na karama kaga shi mujabu da'awa ne har a lahira jama'a mun gano wannan da kyau ku to haka sa'id ibn al-musayyib yana daga cikin mujabu da'awa sannan annabi ya bada labarin wais ibn amir al-qarni shi ma yana daga cikin mujabu da'awa to za a karantar da kai abubuwan da za ka baka kiyaye ka zama daga cikin mujabar da'awa ɗin kai ma <clears throat> jama mun gano wannan da kyau ko wanda kana faɗa inda ka san yankan wuka kawai sai a maka sai mutane su fara tana a'a <clears throat> ko kana bori kana tsafi ne ka ci a'a ba na bori ba na tsafi ko dai ku sani allah ne ka zan mutumin kirki ka kyautata alaka tsakanin kai da mahalicinka sai ka sha mamaki kun gano wannan da kyau ko <clears throat> abu tsalatul ansari a daga cikin mujabar da'awa sun yi tafiya da annabi tare da un musulmin sai naƙuda ya kama ta kan hanya annabi ya gaba ya bar su nan da na ya ɗaga hannu ce ya Allah ka san ina san in muka yi tafiya da annabi mu fita tare kuma mu dawo gida tare ga naƙuda ya kama mata ta a dokan daji ga annabi yana can zai shiga garin madina yana sauke hannu kawai matan ta ce abinda nake ji na nakuda an ɗaga <laughs> jama'a mun gani da Allah ya ce ce yanzu ne kuma yanzu ya ce ya fasa saboda ɗaya daga cikin masoyan shi ya ce a ɗaga mai ƙafa sai aka ɗaga mashi mun gano wannan to shi kanshi mai gida sai mun zo mun yi bayanin irin addu'o'in da ya yi wanda Allah ya karɓa farau da kasawa nan da nan fab ɗaya inda ka san yankan wuka kai mashi kun gano wannan yana daga ciki wata rana annabi sanda kai isra'i da mi'iraji ya dawo ya gaya makafiran maka cewa ya haɗu da ayarinsu kuma ɗaya daga cikin ma raƙumansu ya ɓata shi ya nuna masu inda raƙuman ya bi suka je suka kamo sannan ma za su dawo garin nan na madina maka <clears throat> za su iso gari dab da faɗuwar rana aka zauna aka sa ido ana gani suna ta zage-zage suna faɗin ƙarere sai rana ta tafi za ta faɗi ga ayari kuma ba su iso ba mun gano wannan nan da nan sai mazan Allah ya tashi na fi raka da ya ɗaga hannu ce ya Allah na gaya masu cewa ayarinsu za su shigo gari ga rana ta tafi za ta faɗi ayari ba su shigo gari ba iyakan abin da ya gaya ma Allah shi Allah ya san abin da za a yi kan kaya ga kawai sai Allah ya ce ma ranar ta tsaya mun gano wannan da kyau ku? aka ƙara tsawon yinin ina fata mun gano wannan da kyau in ma agogo kake da shi kake kallo sai Allah ya tsaye da agogon a tsaye da hankalinka ko mun fahimci wannan da kyau ku? Allah shi shine alwahidul ahad har sai da suka dawo suka faɗa abin da manzan Allah ya faɗa amma da kafirai su kafirai ne sun suka ce to lalle muhammadu ya kware wajen iya tsafi <clears throat> Allah shi kyauta to za a bayani dangane da wannan in aka ce za a zo a yi ta bayani dangane da waɗanda suke mujabar da awat ne to za a waye gari a cike ma lokacin ba a wuce wannan wajen ba amma za a bayyana wasu ka'idoji ne wasu matakai ne za ka cika kai ma ka zama daga cikinsu ba wai wani abu ne wanda an kulle kofa ba wani mai shiga sai wani da wani ba a'a za ka iya kai ma ka shiga a yau a matsayinka ɗan karkara kaza Allah ya samu dace sannan wa ma za ya fa'alu iza da Allah kasiran walam Jaba da a watahu sannan za a gaya maka to me mutum zai aikata a lokacin da ya yi addu'a yi addu'a yi addu'a kuma ya ji shiru zai yi kai mujabar da'awa ne kai ta addu'a kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙyale ka don a gwada imaninka don a kyautata wani abin da kake son ka nema a nan gaba Allah maɗaukin sarki ya maka shimfiɗa kafin faruwan abin zai iya yiwa don haka ya taɓa faruwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da wani bayan hudu ya ma annabi sihiri aisha da ce sun mada'a fada'a kwana arba'in annabi yana yin addu'a aisha na mai rukuya har mala'ika jibrilu ma yakan zo ya mai daga nan sai aka waye gari annabi ya yi mafarki ya ga wani mutum ya tsaya a daidai kan shi wani kuma ya tsaya a daidai kafan shi na daidai kafan sai ya tambayi wanda ya tsaya daidai kan shi ya ce me ya samu wannan mutumi sai ce ai matsubo an yi mai sihiri ne sai ce man ɓabbahu waye mai wannan sihirin sai ce labid ibn al-asam wani ja'irin wane ne wani bayahude ne wanda shi yau manzan Allah wannan sihiri din ce da me ya hada sihirin aka ce ya hada ne da gashin yau manzan Allah ya samu ne kuma ta hanyar wata baiwa da aka sa ta ɗauko daga maficin gemu na manzan Allah mun gane wannan da kyau ko sannan ya samu hudan dabino namiji duk wanda ya san usulus sihir hanyoyin da ake bi a hada asiri aka ɗauko gashinka ko kumbanka kaji an ce a nemo hudan dabino namiji to asiri ne wanda ake son a yi don a kashe mutum sannan aje a samu shuri ko a samu tsohuwar rijiya mai kogo aje a sa a ciki to asiri ne wanda su kansu bokayen sun san me yake faɗi to an yi asirin ne a kashe manzan Allah sai ya juye sai bai zaman annabi wani cuta ba sai sa mai wani abu na tahayyul haka ina fatan mun gano wannan da kyau to za a karantar da kai in kai addu'a kai addu'a kai addu'a to kuma wani mataki ya kamata ka ɗauka ka bi daga nan kuma Allah ya sa mu dace wa ma ardi nawadir wa ajaib wa gharaib min qasas ijabati ad-da'awat lis-salihin al-mustaghithina lillahi tabaaraka wa ta'ala bid-da'awat والرغبات وما يسر الله من الكرامات والإجابات sannan daga ƙarshe da izinin Allah za a zo maka da wasu irin bayanai wanda ba kasafai suke faruwa ba na abubuwan mamaki mun gano wannan da kyau ko daga cikin ƙissoshi na karɓan addu'o'i na bayan Allah na ƙwarai waɗanda kan kama ƙafa kai tsaye da Allah maɗaukin sarki da salon irin addu'o'in da suka yi da irin bukatun da suka mika ma Allah maɗaukin sarki da kuma abin da Allah zai hore mana mu kawo muku na karamomin waliye waɗanda suka yi addu'a Allah ya karɓar masu kai tsaye da irin hanyoyin da ake son ka bi kai ma ka zama Allah maɗaukin sarki yana karɓan addu'anka kai tsaye ba tare da matsala ba ina fatan mun gane wannan da kyau kenan in kun lura ashe wannan lacca ko wannan muhadara da muke son zan fara gabatar da ita ta shafi rayuwar mu gaba ɗaya wannan fa janibin addu'a ne zalla ba zo janibin bayanin da ke da alaƙa da zikiri ba to in ka fahimci waɗannan bayanai ya kai ɗan uwa sai ka gane falarai ba anna zikrallahi wa du'a'ahu kun ga ambatan Allah madaukin sarki da kuma roƙon Allah madaukin sarki huwa khairu ma shagilat bihil a'mar shine mafi cancantan abin da ya kamata ma shugilta bihil a'mar zaka shagaltar da rayuwanka gaba daya akan shi mun gano wannan da kyau ko kakka sake ka shagaltar da rayuwanka wajen kallon kallo wajen jin music wajen kallon fina-finai wajen abubuwan da ba su da fa'ida ka shagaltar da kanka wajen addu'a ka shagaltar da kanka wajen zikiri shine abin da ya dace a matsayinka na wanda ya yarda da cewa shi bawon Allah ne ya shagaltar da kanshi a haka wa azka sannan shine mafi tsarkin da ma a a'mal wanda ayyuka gaba daya za su yi mai sauki wajen yin su ya zama addu'a da zikiri cikin ayyuka sun fi komai sauki gare ka wajen aiwatar da su wa anfa'a ma sirri fardihil anfas kuma ya zama shine mafi amfanin abin da duk sanda ka numfasa za ka yi cikin sauƙi kuma da sa ran amfanuwa ya kai zuwa gare ka wa afdalu ma taqarraba bihil ibadu ila rabbihim sannan ya zama shine mafificin abin da bayi za su nemi kusanci da shi zuwa ga ubangijinsu mun gane wannan da kyau ko ولذا تو da wannan ne asbaha lizikr wa du'a manzilatun aliya aka waye gari da zikiri da addu'a suka zama suna da wata irin matsayi da wani irin martaba na kolu fi dini a cikin addinin musulunci wal makanatul khassa sannan suke da wani irin matsayi na musamman fi hayati sayyidiz zakirina a rayuwar shugaban zakirai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsira da amincin Allah su tabbata gare shi to ya ayyuhar zakiru ya kai zakiru to zikirinka irin na shugaban zakirai ne ko kai kai abinka in kai kai abinka to kai din nan ɗan tawaye ne mun gano wannan da kyau ko kai ne oji ko wanda kai ma gwamnati tawaye kenan kai ne wanda kai ma annabi tawaye a fuskacin zikiri yasa duk wanda yake zikiri ba irin na annaba ba to a daina ce mai zakiru sunan shi ojuku dan tawaye ko ka ce mai chaskelo dan tawaye ko prince yimi johnson dan tawaye ina fatan mun gano wannan da kyau amma ba zakiru sunan shi ba sai dai in yayi sojan gona ana kiran shi da sunan wanda ba nashi ba to sai ku kai karan shi hukuman da ke kula da masu sojan gona sai a kama shi a hukunta shi ina fatan mun gano wannan da kyau amma wajibi ne kai zikiri irin na zakiri na mala ce wa kada dallal kitabu wa sunna to jama'a ku ji duk waɗannan bayanan da muka ce za mu kawo muku kafa inda za mu ciro su haƙiƙa Alƙur'ani da sunna sun yi nuni wa asarus salaf sannan asarai daga magabata na ƙwarai sun yi nuni ala jinsi a shiro mashiro wal mustahab fi zikirillah a bisa jinsoshi wanda shari'a ta shar'anta kuma take so wajen ambatan Allah wa du'a'ihi da kuma irin addu'an da za ka yi ma Allah kama huwa hadiyu shari'a fi sa'ir ibadat kamar yadda dama haka shari'ar musulunci take wajen ibadoji da aka ce kai sallah ba baka ka kirkiro irin sallan da za ka yi ba sai da gaya ma komi to haka zikiri ma da aka ce kayi ba baka kai zikiri ba sai da aka gaya ma komi haka addu'a da aka ce kayi ba baka kayi ta ba sai da aka gaya ma komi ina fatan mun gane wannan da kyau in zai yi kai zikiri a bisa tsarinka to za yi yin sallah ma a bisa tsarinka za ka yi ƙirƙiro azumi a bisa tsarinka za ka yi ƙirƙiro kalmar shahada a bisa tsarinka za ka yi yin sabon annabi da sabon Allah a bisa tsarinka in ko ka yadda da cewa kai bawon Allah ne na kwarai. sai ka jira annabi ya gaya maka waye Allah shi kuma Allah bayan da annabi ya bayyana maka shi sai ya gaya maka darajan annabin a cikin littafin da ya saukar ma annabin duk wata ibada da za a ce zo yi mun gane wannan da kyau ko to sai ya zama annabin ne yake nuna ma ga yanda Allah ya ce kuma ya bayyana maka yanda Allah yake so to har zikiri haka yake har addu'a ita ma haka take na daga abin da yasa jama'a kuke ta yin addu'a ku ji shiru kuke ta yin zikirori za a kwanta bacci ka yi zikiri duk wanda aka ce ka yi, amma kuma ka yi mummunan mafarki ka makara kai wane ne ba irin na annabi yi ba ko kuma ka saba ma ka'idan ta annabi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to mala ce wa bayyana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama li ummatihi haqiqa manzon Allah ya bayyana ma al'umman shi <clears throat> ma yambagi an yaquluhu abin da ya dace su faɗi min zikirin na kowane irin zikiri wa du'a'in da kuma kowane irin addu'a fi sabahi wal masa shin da safe ne za su yi ko kuma da yamma ne wa qabla shuru'i fi baqiyatil ibadat sannan annabi ya faɗi salo salon zikirori iri-iri kafin fara kowace irin addu'a ce kowace irin ibada ce yanzu za a yi sallah akwai wani zikiri na musamman da aka ce sai kayan shi shi ne shine lada ya zo kira sallah zikiri ne wanda yake dauke da sha'airul islam in aka zo sallah za a fara sallah sai an yi wani zikiri na musamman shine sai an tada ya kama. sannan liman in ya wuce kalla alkebla sai ya yi wani zikiri na musamman shine kabbaran harama kafin fara sallah lalle sai an yi wani zikiri na musamman sunan shi du'a da ta'awuzi da basmala ina fatan mun gane wannan da kyau to rayuwar dan adam musulmi haka take cike da zikiri za ka shiga ban daki akwai zikiri ka fito daga ban daki akwai zikiri za ka shiga ɗakinka akwai zikiri za ka fito daga gidanka akwai zikiri za ka je ofis ne za ka hau abin hawa ne kasuwa ne za ka shiga akwai zikiri jama'a cikin nan ne za mu karantar da ku zikiri daga bakin wanda baya ƙarya tabbas ba coge ba ba mafarki ba ba hayaniya da hargowa ba a cikin sahihul bukhari da muslim ingantaccen hadisi ingantattun ruwayoyi wanda annabi ya tabbatar da cewa akwai zikirin da in kai za a rubuta maka lada miliyan ɗaya a kan kare maka zunubi miliyan ɗaya a gina ma gida a aljanna a ɗaga matsayinka miliyan guda a gidan aljanna kawai sai ka kana ɓata ma kanka lokaci kana ta bibiya ana gaya maka tatsuniya wai wani ya yi mafarki to ka da mafarki a gaya maka karatun ido biyu na manzan Allah sannan wafi asna'iha me za ka faɗi a tsakiyan sanda kake gudanar da wannan ibada wafi a ƙabiha sannan da gefen wannan ibada wafi ana'in laili za a karanta da kai zikirori da addu'o'i wanda za ka yi su a cikin talatelin dare wa ƙorafan nahar da kuma wanda za ka yi su a gefen yini wa fi kulli shi'unihi sannan za a karantar da kai zikirori wanda za ka yi su ga kowane irin yanayi da siffa na rayuwanka wani kulli ma ya'ridu lahun min al da kuma duk wani yanayi da zai iya bijiro maka daga cikin al'amuran yau da kullum mun gano wannan da kyau ko rashin lafiya ne kaji kanka na ciwo wani irin addu'a za ka yi don gayin da wannan ciwon kan ciwon kan na gefen kai ne ko ko ciwon kai da ke jin shi a tsakiyan kai ko ciwon kai ne wanda kake jin shi a ƙiyanka ko ciwon kai ne wanda yake yawo ya sara nan ya sara nan ya sara nan ko ciwon kai ne wanda yake zuwa maka da jiri ko wani ciwon kai ne wanda yake zuwa maka da yamma tsakar dare ya dauke ko kuma tsakar dare ya fara kafin garin Allah ya waye ya ɗauke ko ya fara tun farkon dare ya hana ka bacci da kai salo salon zikirori na annabi wanda zaka ka hana wannan abin ya ci gaba da samun ka, shine matakan tsarin kan ai ina fatan mun gano wannan da kyau duk manzon Allah ya bamu wannan shi yasa mu rike annabi mu saukowa Allah ya sa mu dace shine sai mala yake cewa wala qad al muslimuna hazal janib haqiqa musulmi na kware sun ba da kulawa matuƙa dangane da wannan janibi na zikiri da kuma addu'a lihtimamil baligh sun ba da himma matuƙa na kware wal iyanatil fa'iqa sannan sun kula da shi kulawa na haƙiƙa ta matsala zalika fi ma yali to za a buga maka misali a takaice matuƙa dangane da abubuwan da za su zo a waɗannan gaɓoɓi guda uku na irin kulawan da malaman musulunci suka yi dangane da ɓangaren zikiri da kuma ɓangaren addu'a wanda muke son mu ɗauki matakai na mu bayyana ma al'umma matakan da za su bi wajen da za su tsare kawunansu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa dace awwalan na farko malam yace ibrazu ahli tafsiri lima yata'allaqu bizikr wad du'a min makanatin wa fadlin wa atharin dhimma tafasirihim haƙiƙa malaman tafsiri sun kai sun komo suka fiffito da al'amara ƙarara a cikin tafsiransu al'amaran da suke da alaƙa da zikiri da addu'a daga wajejen da ake yin su da irin matsayinsu da kuma fanololinsu suka bayyana irin gurabe da waɗannan abubuwa na zikiri da addu'a suka kunsa na amfanarwa da tunkuɗe sharri ga mutane a cikin tafsirin sun kama tafsirai gaba ɗaya na salaf to za ka samu waɗannan abubuwa zankama a ciki daga nan ne za mu ɗibo muku sai mu zo sai mu gaya muku? irin yadda su a can suka ba da kulawa suka rubuta suka karantar da al'ummomin zamaninsu shi ne mu ma da izinin Allah a nan za mu ƙoƙarin fahimtar da al'ummomin zamaninmu Allah ya sa mu dace saniyan na biyu taksisu ashabu siha keɓance wanda malaman da suka rubuta sahih irin sahihul bukhari sahihu muslim sahihu bin khuzaima sahih na ibn hibban da sauran sahih-sahih da masu su suka rubuta sun ba da kulawa na musamman da suka kekkebe wasunan da kuma waɗanda suka rubuta sunan irin sunan abi dauda sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn maja darimi dara kutini baihaqi sa'id ibn mansur duk waɗannan sunan ne to su ma ciki sun kekkebe wal masanid da kuma masanid irin su musnad na abu awana musnad na al’imam imam ahlus sunna wal jama'a ahmad ɗan hambali musnad na wane musnad na wane su ma sun kekkebe min ahlul hadis daga cikin malaman hadisi me suka keɓe sai ma ce kitaban sun kebe ce kitabu zikiri kitabu du'a wa abuwaban sannan suka keɓe wasu babubuka na musamman sai ka ji a ciki an ce babun ga wani babi da zai yi bayani a kan zikiri ga wani babi da zai yi bayani a kan addu'a bala ya ce lil azkari sun keɓe babubuka saboda zikirori wal da kuma addu'o'i al-ma'asura waɗanda suke da asali an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga annabi zimna marwiyatihim lissunna a tsakankanin abubuwan da suka ruwaito ma al'umma na sunna jama'a ku ji duk abin da suka tara sai ya zama mai asali ne daga annabi ba a ce wani ne da ya sha kwana ya sha dare sai ya zo da shi ba a wannan daga angon a'ini ina fatan mun gano wannan da kyau kai tsaye hankalinka ya kwanta Allah ya samu mu dace salisan na uku ya ce ifradu kasirun min ahalil ilmi an samu da yawa daga cikin malamai sun keɓe littattafai na musamman lil azkari waɗanda suke bayanai don dangane da zikirori wal da kuma addu'o'i fi musannafatin suka rubuta littafi musamman mustakilla don waɗannan abubuwa na zikiri da addu'a batun alama ƙalu fihi min ahwal suka bi suka kafa mai babubbuka iri-iri ce in za ka kwanta bacci me za ka faɗi wani addu'a za ka yi in ka tashi daga bacci ka ta cikin dare za ka fita waje ne shin a'a za ka yi tsalla ne mai ake son kai za ka ci abinci ne za ka sadu da iyali ne amarya ce kai sabon mota ne ka siyo cin ka firgita ne ko ɗanka ya firgita ne duk waɗannan abubuwa gaba ɗaya sai suka kafa musu babubuka na musamman a cikin waɗancan littattafai nasu wa auda'un wa azmina sannan suka yi bayanin lokuta da yanayin da za ka yi addu'a wa da kuma irin zukirori da addu'o'i da za ka yi idan wani abu ya bijiro maka kai tsaye misalin wannan sai mala ya ce ka kitabil azkar kamar littafin al'azkar linnawawi na al'imamun nawawi wa huwa min ajma'iha mala ya ce yana daga cikin littattafan da suka fi tattaro abubuwa na musamman da fa'ida daga cikin littattafan da aka rubuta wa kitab alwabilus sayyib da kuma littafin alwabilus sayyib lil ibn na al ibn al-qayyim والذي bi ta'addidi athari dhikr wa fawaidihi wanda shi wannan littafi na ibn al-qayyim ya samu fice ta hanyar tattaro su asarai na zikirori da har hatta jawaza biha saba'in har sai da ya kawo irin waɗannan abubuwa sama da saba'in wa ghairu zalika min kutubin kafira kai Malam yace da wasu su ma daga cikin littattafai masu yawan gaske asabika waɗanda suka gabata a da da can can ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a ku ji ga wannan littafi nan mun gano wannan da kyau ko littafi ne wanda aka rubuta shi sama da shekara dubu ɗaya da ya gabata mun gano wannan da kyau ko ga sunan shi kitabu du'a mun fahimci wannan da kyau ko shi littafi ne na musamman aka rubuta shi jama saboda addu'a kuma duk waɗannan littattafan da malai faɗi guda uku al'azkar na al'imamun nawawi akwai shi fa’ana alwabilus sayyib akwai shi a nan da ma wasu waɗanda sun fi wannan da yawa ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine kitabu du'a wanda ya rubuta wannan littafin mala ce abil qasim suleiman bin ahmad at-tabarani al-mutawaffa sana ya rasu hijiran annabi na da shekara 360 aƙalla ba a kasara ba ya kai shekara kusan dubu da rasuwa don yau hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya aƙalla wajen shekarar shi aƙalla ɗari tara da wani abu da rasuwa ya rubuta musulmi wannan littafin kitabar du'a kalli girman wannan littafin ko kofe shi aka ce kai an baka aiki to so ake kaje ka buɗe bawan Allah ka karanta ka ji addu'a daga manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ko mun gano wannan kalli da na buɗo na irin abin da mala ce sun buɗe sun rubuta littafin sun ware shi babi babi ya ce, babu du'a'i fi na nahari babin da ke bayani akan addu'an da ake a ranar sallah sai ce na Muhammadu buna abban al’asbahani haddafana muhammad bunu abadata alwasiti haddafana yaquba bunu muhammad az-zuhri haddafana muhammad bunu ma'anin al an ammarata bunu sayyad an jabiru bunu abdullahi radiyallahu anhu qala Ra'aitu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jabir dan abdullahi yace naga annabi wa huwa waqifun alal ƙarn. ya'ani qarnu sa'alim yawman nahari wa huwa yaqulu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant bi rahmatika astaghis فاكفني شأني كلا ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين الدعاء رجمان زن الله ‘yar gajera ‘yar gid babu yawa sai lada babu yawa sai ijaba sai ganin amfani da biyan bukata addu'ar manzan Allah kenan jama'a wannan haka muka gini duk wanda zai magana kowane ne sai kawo mana isnadi al-isnadu min ad wa laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a isnadi yana daga cikin addini ba dan haka ba duk wanda ya so ya faɗi maganan da ya ga dama sai ya faɗi yan sai ga wani zindiki sunan shi dan shi'a ya miƙi ya zagi sahabin manzan Allah sai ka ce ina isnadin zagin da ka ce ya yi kaza kawo mana isnadi mu bi diddiki abin da ka faɗi a kan shi gaskiya ne don abin nan da kake faɗi kana nan ne sannan abin ya faru su wane ne su gaya maka a ya je tukari ne ya gaya mai shi tukari na nan ne jama mun gano wannan da ke ko duk wani gwalangwasan da za ka zo kana sai ka kawo isnadi tiryan tiryan sannan ka kawo isnadin sai an bi ka'ida na mustalol hadith an tabbatar hadisin ya tabbata koko kanzan kurege ne mun gano wannan sai an bincike almardudu li sababin ta'ani firrawi bincike guda nawa goma bangaren adala da bangaren dog sannan a binciki isnadin haduwansu sai an yi bincike almardud da sababin sakata fil isnad guda biyar sannan matanin aji a yi bincike babu shizuzi babu nakara babu illa ina ba ta mun wannan da kyau duk sai an zo an bincike waɗannan abubuwa kaf in ya inganta sai a ɗauke shi sai a miƙa malaman usulu sai a ce su fassara mana me ma'anan shi shin ma ko ka fahimci me ma ake nufi tukuna sau kawo sabon kiyayya duk abin da ka kawo ka ce a yi sai kai mana wannan bayanin ɗaya bayan ɗaya ba wani shirman da za ka zo ga mana a kana wani inan ƙarya miƙewa za ka yi ka zage ka yi jawabi Allah ya sa mu dace ko me ka kawo sai kai mana wannan bayanin ba wani buguzin da barazana da za ka zo kai mana kowa ya miƙe karatu jama'a Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa gairu zalikan min al-kutub al-kasira as-sabiqa wal-lahiqa akwai littattafai masu yawan gaske wanda aka yi su da da can can shi na buga muku misali da wannan wallahi ka da wanda aka yi su kwanan na akwai littafin tasihu du'a na bakar abdullahi abu zai da sauransu da dama na waɗannan zamani da suka rubuta suna da fa'ida ka neme su ka karanta su malam sai yake cewa lahu ma fi hazal tija duk waɗannan littattafai suna bayani ne akan wannan matsala na addu'a da kuma zikiri wannan ita ce shimfiɗan da muka so mu gabatar da al'umma annabi daga ƙarshe as'alullah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala fi hazal amal a wannan aiki da wannan ninya da wannan yunkuri da muka kudurta Allah maɗaukin sarki ya sanya ya zama fa'idatun wa aunan li kulli muslimin kowane musulmi ya samu fa'ida ya samu taimako mun gane wannan ga kowane musulmi ya samu wannan innahu waliyu zalik Allah madaukin sarki shi majibintun wannan ne wa huwa alqadiru alai Allah mai iko ne akan yi wannan wa sallallahu wa barik alal ma'sum Allah madaukin sarki albarka ga ma'sumin nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu'allimul insaniyyatal khair mai kokarin sanar da jinsin dan adam gaba ɗayan alkhairan duniya da lahira Allah madaukin sarki ya sa mu dace to jama'a gaban farko kasa ɗin farko kuma kun ga mun kare shi gaba ɗaya ne akan shimfiɗa da sharan bage ko idan Allah maɗaukin sarki ya raya mu zuwa gobe za mu zo mu ji in an ce addu'a mai ake nufi da ita da yaren larabci me ake nufi da ita da yaren shari'a haka zikiri duk in an gama wannan za mu biyo baya dama bayanin farko za a magana ne aka ce akan kan addu'a ko sai maka bayani mai addu'a ka fahimce shi tukuna me zikiri ka fahimce shi sannan sai a gaya maka adabuhu ya ladabin yin addu'a ya ladabin yin zikiri haka za mu biyo maka abin daki-daki sai kuma mu zo mu ware lokaci a ta faɗin zikiri lokaci kaza zikirin lokaci kaza addu'a addu'a da dai bayanai wanda Allah maɗaukin sarki muke fatan ya sa mana hannu cikin abin da za mu gabatar Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace an gode amarya Allah ya sa masa albarka mu ma Allah madaukin sarki ya albarkace mu duniya da lahira subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum